الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقرة من لساني يفقه قولي اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين amma da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu daraja mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na sa'ad bin abi waqqas dake unguwar salanta wanda muka saba haɗuwa duk ƙarshen wata lahadin karshen wata don gudanar da muhadara da ya ƙunshi fadakarwa da dora hannayenmu akan abubuwan da addinin musulunci ya umarni da shi don mu gyara mu tsira mu kuɓuta a gaban mahalicinmu gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar mu albarka ya datar da ayyukan mu ya karɓa daga gare mu yau muna ladi 24 ga watan 12 hijira 1445 wanda ya dace da 30 daidai ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya shaka babu yau rana ce mai mutukar muhimmanci a tattare da mu domin komanmu ta yi babban kamu a yau ina tare da manya-manyan malamai na kuma abin alfahari na al'ummar musulmi wanda suka ba da rayuwarsu da lokacinsu don mukafaha dangane da dukkanin wata watsala ko wani cikiyanci da ake kawowa game da addini a gefen dama na akwai babban malami sheikh muhammad sani alkanawi hafizahullah sannan tare da shi akwai ɗayan babban malamin sheikh anas idris muhammad shi ma daga nan birnin kano da haka yau sun albarkaci wannan makaranta ta mu ta hanyar kawo ziyara tare da tattauna mana maudu'i mai mutukar muhimmanci abin da za a tattauna yau bisa ga taimakon ubangiji malamanmu za su yi mana magana ne dangane da wannan halin kunci da muke ciki me sababinsa sannan kuma ina mafita wasu hanyoyi ya kamata musulmi ya rike a matsayin sababi har ya samu mafita shin wannan yanayin da muke ciki jarrabawa ne daga mahaliccinmu ko kuwa a'a ayyukan da hannayenmu suke yi da halayenmu suka janyo mana su suka jefa mu a cikin halin da muke ciki ko ko duka guda biyun ne suka faru ko kuwa a hana yanayi ne na shugabanni da Allah ya jarabce mu da su shine matsalar mu ko ko menene to ya za a yi kuma mu samu mafita akai wanda wannan shine maudu'in da za a tattauna da izinin Allah dan haka bayan Allah nake kira gare mu bude kunnuwan mu mu kakkaɓe zuciyar mu dan mu yi kokarin idraki na abin da malaman mu za su nusar da mu akai sannan mu roki Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da shi inda yake kusakurai ne Allah ta'ala ya kuma ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon kiyayewa da ɗaukar matsayi ta namu ɓangaren inda yake gazawar mu ne Allah ta'ala ya datar da harasan malaman mu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 da yake mun zo kamar a ƙurace kuma yadda malam ya bayani kamar dawowa ne tun daga hutun sallah da haka waɗansu 'yan uwa da dama ba su da labarin za a gabatar da wannan karatu amma ko dai kaka insha Allah akwai masu bibiyan mu a social media wanda za su iya bibiya cikin wannan feji mai albarka na alkanawi amma yadda aka sa feji shine sheikh sani rabia alkanawi insha Allah waɗanda suke ba su zo ba za su iya samun dama don su bibiya don su fa'idantu Allah ya mana jagoranci Allah ya mana gandagatar ka sanya albarka cikin wannan zama namu kamar yadda sanarwa ya gabata topic shine menene mafita dangane da halin kunci da muke kuma daga ina ya samu da farko a gurguje dai yan uwa mu sani jarabta da Allah madaukakin sarki ke wa bayi sunna ce kauniya ta Allah sa'annan kuma darura ce imaniya wato idan muka ce sunna kauniya hakan nan rayuwa ta dan adam take imma musulmi imma kafiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗi a cikin suratul balad Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad Allah ya ce haƙiƙa lallai mun halicci mutum cikin wahala haka ɗan adam yake tun daga tasowarsa kaga sunna ne kauniya na rayuwa yau kai farin ciki gobe kai baƙin ciki sa'an nan kuma barura ce imaniya ma'ana shine dukkanin mumini wanda ya imani da Allah dole sai Allah ya jarabce shi saboda idan Allah ya jarabce shi da wannan jarraban ne zai ƙara matsayi a wajen Allah ya ƙara imani Allah zai yi tastin na imaninsa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi a cikin suratul ankabut Allah ya ce a hasiban nasu an yi turaku ya amanna wahum hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين Allah yace shin mutane sun yi zaton za a basu saboda sun ce sun yi imani ba za a jarrabe su ba Allah yace haƙiƙa ba shakka mun jarrabi waɗanda sai kafin su saboda Allah ya tantance masu gaskiya Allah ya tantance maƙaryata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi kuma a cikin suratul mulk Allah yace tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yace tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk bi ma'ana takasara khairuhu al-khairin saya yawaita wannan wanda mulki ke hannunsa alladhi khalaqal mauta wannan da ya halicci rayuwa wal hayata da mutuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ya tastin naku ayyukum ahsanu amala wanne ne daga cikin ku mafi kyawun aiki hakanan Allah ya faɗi yace Wani bulukun bisharri wal khairi fitna Allah ya ce za mu jarrabe ku da alkhairi da sharri a matsayin fitina jarabawa shi yasa wannan kamar yadda muka yi bayani sunna ce kauniya kuma zarura ce imaniya dole ne sai Allah ya jarraba mutum amma shi mumini bayan Allah ya jarrabe shi to shi babu asara a cikin jarrabar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi cikin hadisi wanda imamu muslim da imamu bukhari duk sun fitar da shi za Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ma yusibul mu'mina min shaukatin fama fauqaha illa rafa Allahu biha daraja aw hatta anhu biha khati'a annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani abu da yake samun mu'min ko da na daga kaya ne ko abin da ke sama da kaya da zai taka face Allah ya ɗaukaka darajarsa da wannan kaya da ya taka ko kuma Allah ya kankare masa zunubansa kaga mumini bai yi asara ba idan Allah ya jarrabe shi to ƙarin lada ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wannan shi ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab al-Mufrad Annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna kadhalika yashtaddu alaina al-bala'u wa yudha'afu lana al-ajru annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma haƙiƙa hakan nan bala'i yakan tsananta gare mu kaga annabawa kenan waɗanda Allah ya kuso cikin halitta waɗanda suka fi wa Allah bauta yardaddin Allah zaɓaɓɓun Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai a ninninka mana lada shi yasa mumini idan bala'i ya same shi shi bai yi asara ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi shi ma wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi وندا النبي صلى الله عليه وسلم كشا عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خير الله وان اصابته ضراء صبر فكان خير الله النبي صلى الله عليه وسلم يجي ما ماكي قلمر مؤمني للي لمر مؤمني دكا ننسى الخيرين ya ce hakan bai zamanto ga kowa ba face ga mumini kadai ya ce idan abu mai kyau abu na ni'ima ya same shi abu mai farantawa ya same shi sai ya gode wa Allah sai ya zamanto alkhairi gare shi kaga faɗin Allah kenan eh, faɗin Allah kenan la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid hakan nan yace wa in asabatu darra sabara fakana khairallah hakan nan idan kuma wani abu na cuta ya same shi sai ya yi haƙuri wannan ya zamanto alkhairi gare shi saboda akwai ƙarin lada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna izamal jaza'i ma'a izamil bala lallai girman sakamako yana tare da girman bala'i iya jarrabaka iya ka sakamakonka iya ladanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa inna allaha iza ahabba qauman lalle Allah idan ya so wa'ansu mutane ibtalahu sai Allah ya jarrabe su faman radiya falahu rida dukkanin wanda ya yadda da kaddarar Allah da abin da ya same shi na musiba to yaddar Allah ta tabbata gare shi ce wa man sakhita falahu sakhatu hakan nan dukkanin wanda yayi fushi da ƙaddarar Allah da jarrabawar Allah sai fushin Allah ya tabbata gare shi shi yasa dai mu sani wannan barura ce kauniya sai Allah ya jarrabu mutum cikin imaninsa amma idan Allah ya jarrabu mutum kakane mutum zai samu mafita daga wannan shine asbab ɗin da zamu mu ambata insha Allah wanda hatta kafiri shi ma Allah kan jarrabe shi mumini shi ma Allah kan jarrabe shi sunna ce ta rayuwa haka amma idan mumini Allah ya jarrabe shi wani sabu ba zai yi riko da su saboda ya fita daga wannan jarraba kamar yadda malaman tauhidi suke faɗi cewa al'akhdu bil asbabi ibadatun wal i'timadu alaiha shirkun riko da sabuba ibada ne dogaro kuma akan sabuban wannan shirka ne wa Allah dole ne in za ka so kuɗi in za ka so arziki ka fita kasuwa ka yi riko da sababi amma ka dogara a kan cewa kasuwar ce take azurtawa idan an fita wannan shirka ne Allah shi ke azurtawa nawa ne muka sani tun kafin a haife mu suke zuwa kasuwa amma har yanzu ba su yi arziki ba saboda ba kasuwar ce ke bayarwa ba haka mutum yakan iya bin sabuba na Allah ya sauƙaƙe masa wannan cuta ko wannan jarrabawa ko wannan bala'in amma kuma sai ka ga kila Allah maɗaukacin sarki ya kalli wani abin Allah bai sauwaƙe masa ba amma dai duk da aka dole ne a yi riko da wannan sababi shi ma ibada ne da haka ya kamata 'yan uwa mu san cewa menene zai fitar da mu daga cikin wannan yanayi da muke daga ciki akwai abubuwa kamar haka wannan yanayi duk da cewa malam zan dan bashi dama za ku ga na dan yi gaba malam in yazo insha Allah zai faɗi abubuwa waɗanda su ne sula na faɗawa mu cikin wannan abubuwa amma ni yanzu kawai abin da zan faɗi shi ne mafita ka san wato wannan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka ga rigakafi yake ya fi magani amma insha Allah malam in ya zo zai yi mana bayani dangane da sabuban da suka jefa mu cikin wannan yanayi daga cikin mafita shine bautatawa Allah da da'awa Allah idan muna so Allah maɗaukacin sarki ya fitar da mu daga cikin wannan yanayin da muke ciki lallai sai mun canja saboda ƙa'ida inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane har sai sun canja a kawukansu za mu canja ne ta hanyar da'a wa Allah ta hanyar bauta wa Allah sai mu shiga ƙarƙashin faɗin Allah wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaqa da a ce bayi za su daidaita akan hanyar Allah da Allah ya shayar da su mamakon ruwa to kaga in za mu tsaya mi da'a mi bauta wa Allah wannan sababi ne wanda zai fitar da mu daga cikin yanayin da muke ciki kamar yadda hadisi ya tabbata Imam al-Bukhari da Muslim duk sun fitar da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama an samu kisfewa na rana da wata an samu kisfewar rana wanda aka samu wa'insu abin ya yi dab da musu da mutuwar ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka samu wa'insu suna canfawa, suna cewa ai daman dole ɗan annabi guda ya rasu ai daman dole a samu wannan kaza kaza kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsawatarwa ya yi raddi ga waɗanda suke wannan sa'annan kuma ya ba su mafita da in an shiga wannan bala'i ne ga abin da ya kamata a yi cikin hadisin bukhari da muslim a nafsa salama ke inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi yace fa idza ra'aytum zalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu annabi sallallahu alaihi wasallama yace lalle rana da wata ayoyi ne alamomi ne da suke nuna samuwar Allah ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kisfewa saboda wani ya mutu ko saboda rayuwar wani manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan kuka ga haka sai ce fada Allah da haka ku roki Allah ku yi addu'a wa Allah ku roki Allah wa kabbiru yace ku yi kabbara wa sallu ku yi sallah wata saddaku ku sadaka kaga wannan duk ibadodi ne manzo Allah ce Allah ku roki Allah kaga daga cikin abin da ke fitar da mutane daga cikin tsanani shine roƙon Allah roƙon Allah ibada ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi ya faɗi cikin hadisi yace addu'a al ibada yace addu'a shine bauta ma haka Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum illa alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ya ce ubangijinku ya ce ku ruƙe ni lalle waɗanda suke girman kai gaban na, da sannu za su shiga jahannama suna kaskantattu ga mafita da manzon Allah ya ba su saboda wannan hissewa da aka samu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fada'ullaha ku roƙi Allah wa kabbiru ya ce ku yi kabbara wa sallu ku yi sallah kaga wannan duk ibada ce wacce saddaku sa'annan ku yi sadaka shi yasa al-imam ibn al-qayyim ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama amara fil kusufi bis salati wal itaqi wal mubadarati ila dhikrillahi ta'ala was sadaqa yace fa inna hadhihi al-umur tadfa'u asbab al-bala' al'imam ibn al ke cewa annabsa sallama ya yi umarni cikin kiskewa da aka samu ya yi umarni da yin sallah da ‘yan tawiyayi da kuma gaggawa zuwa ga ambatan Allah da yin sadaka ya ce waɗannan al'amura suna ingide sabuba na bala'i an gane wato abin da ke kawo bala'i waɗannan al'amura suna ingide shi ne ta hanyar yin sallah ta hanyar roƙon Allah ta hanyar kabarbari wa Allah zikiri kenan ta hanyar sadaka kaga wannan yana daga cikin al'amura waɗanda suke ingije bala'i shine a koma a yi ɗa'a wa Allah sa'an nan abu na biyu wanda ke ingije bala'i idan an shiga shine tauhidin Allah galibi muna faɗi, wallahi waɗannan shirkoki da ake cikin halitta ko su kadai sun ishi Allah i jefa mu cikin bala'in nan waɗannan shirkawa ake wani ma ya zo da sunan malami amma wallahi mushriki ne tatacce haka yanda bokaye suke cin kasuwarsu musamman mata za ka ga sun fi kowa yawa a irin wa'annan gurare akwai wani waje da na taɓa zuwa wallahi kamar an ce shiga ka gani ina shiga kawai sai na ga wani mutum a wani ɗaki kawai ya zauna da kafin a buɗe ɗakin an kulle an kulle ɗakin haka ana te masa turaren wuta ana te masa tukaki ina shiga kawai sai na ji an yi irin atishawan nan malam kawai sai na ji mata suna sanne da zuwa barka da zuwa barka da zuwa hmm. yana hawa na tsaya in ga menene za a yi wallahi kawai sai na ga bokanci yake kuma da zumar cewa shi malami ne in wannan ya zo ya ce a ai na san abin da ya ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne ma to kadai wannan ya isa ya sa Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe mu da wayannan abubuwa da muke ciki wayannan kadai to dan haka daga cikin makuta shine tauhidin Allah yayin da ka shiga cikin bala'i ka shiga cikin jarrabawa to sai ka koma zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi shi yasa zamu ga annabi Yunus da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi wanda Allah ya jarrabe shi kifi ya haɗiye shi saboda fitowa da yayi kuma gashi mutanensa suna so su koma zuwa ga Allah sun yi nadama Allah ya jarrabe shi haka aka jefa shi cikin teku kifi ya haɗiye shi yana cikin wannan bala'i sai gashi yana kiran Allah da tauhidi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labari Allah ya ce wa zannuni idh da'aba mughadiban fa Allah an lan naqdir alayhi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin Allah madaukakin sarki ya ce wa zannuni shine annabi Yunus Allah ya ce idza aba mughadiban fa zanna allan naqdiru alayhi fanada sai kirayi Allah fi zulumati a cikin duhu a cikin dubbai duhu na cikin kifi sa'annan duhu na teku na dare da ya kirayi Allah da kalmar tauhidi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga ya kirayi Allah da tauhidi sai Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham Allah ce sai muka amsa masa wannan kiran da yayi wannan ruku da yayi muka tseratar da shi daga cikin wannan kunci da damuwa Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya ce hakan nan muke kubutar muke tseratar da mu'minai kaga daga cikin abin da ke tseratar da bayin shine komawa zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi saboda sababin da ya jefa su cikin wannan abu shine shirka kamar yadda al’imam ibn al-qaim ke cewa layil ƙifil ƙurabin ilan siwa shirk ya ce wa layi na jimin ha’illar tawa’id ya ce wa ƙadi alimal mushriku na annar tawa’ida huwal munajji min al mahaliki fa fir'auna na ƙaƙa bi kalimatar tawa’id inda gharaƙihi li yanju walakin ba'da fawatil hayd al-imam ibn al-qayyim ke cewa ya ce layil ƙifil ƙurabin ilan siwa shirk yace babu abin da ke jefawa cikin damuwa cikin bala'i cikin kunci babban kunci in ba shirka ba duk wani kunci da kaga ka shiga ka shiga wani damuwa to abin da ke jefa mutum zuwa ga wannan yanayi shine shirka wa Allah sa'annan yace kuma wala min ha illa tauhid babu abin da ke tseratarwa daga wannan damuwa daga cikin wannan kunci face tauhidin Allah yace wa qad alimal mushrikuna yace haƙiƙa mushrikai sun sani anna tauhida lallai tauhidi zuwa ga Allah huwal munajji min al mahaliki shine abin da ke tseratarwa daga cikin halaka haka kuma zaka gani in suka shiga cikin kunci da damuwa ga Allah suke komawa Allah ya ba labarin haka cikin suratul ankabut Allah ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idahum yushrikun Allah ce idan suka hau jirgin ruwa suka ga alama halaka suna tambal tambal za su nitse Allah ce da'u Allah sai su roki Allah sai su kirayi Allah mushrikai ne fa mukhlisina na ad suna masu ikhlasi wa Allah gurin roƙo yayin da suke wa Allah shirka Allah ce falan ma najahum ila albarri idahum yushrikun Allah ce yayin da muka tseratar da su zuwa dandagariyar ƙasa suka fito daga cikin teku sai kaga sai ne wa Allah shirka to kaga kenan ashe idan ka shiga cikin tsanani komawa kake zuwa ga Allah ta hanyar ta Allah ta hanyar tauhidin Allah kaga su ma mushrikai waɗanda ba wai sun yi imani da Allah bane ba sa kuma bautata wa Allah shi kaɗai shirka suke wa Allah amma ga shi yayin tsanani ga Allah suke komawa to amma yanzu ka samu mutum yana da awar addinin musulunci yana da awar imani kila ya nuna ya ma fika imani amma da zai shiga cikin damuwa wani Allah ke kira da zai zo faɗuwa sunan wani ke ambata shi ba Allah ba haka kuma ko da annabi ya ambata shirka yi wa Allah dan yana maimaitawa cikin sallah kullum so biyar alal aqal ta kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga anan akwai taqdimu ma aquhu ta'khir wanda malama suka ce yufilul hasr iyyaka na'budu an gabatar da wannan maf'ul saboda a nuna ai ga Allah ake wannan kadai ba a ce na'budu iyyaka ba ba a ce nasta'inu iyaka ba sai aka ce iyaka na abudu bai ma'ana shine gare ka kadai muke bauta ba ma wa wani wa iyaka nasta'inu kuma gare ka kadai muke neman taimako wanda amma za ka samu wanda ke da da'awar musulunci zai waɗi wani Allah wannan shi kadai bala'i ne wanda shi karan kansa ya ishi Allah maɗaukacin sarki ya kalli wannan ya jefa mu cikin wannan bala'i ballantana haka aka tarbiyyanci al'umma a kai kamar yadda suke faɗi wa'insu cewa idza masaka zamani yawman bi dhaymihi fanadi ayati janiya wa idal asri agisni faqad dhaqa zamanu bi ahlihi fayati kabil altaf fi mu'dham amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin ala fawqa aflaki samawati wal badari وياتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البر والبحر cewa idan ka shiga cikin tsanani ka ji kaka na kayi ka ambaci wani Allah ka ce ya tijjani ka ce ya wa'id al-asr ya ɗaya ɗayan zamani ka ce masa a gisini ka ga mushriki ya faɗa zuwa cikin halaka zuwa wahala amma ya koma zuwa ga Allah amma mai da'awan musulunci ya faɗa zuwa ga halaka amma yana kiran wani Allah to nan kaga babu abin da ke tsamar da mutane illa tauhidi shi yasa za mu ga da fir'auna ya ji ƙaƙa kayi zai halaka a cikin ruwa mai yace cewa ya yi imani kaga ya furta kalmar tauhidi ne shi yasa al-imam ibn al-qayyim ke ta fir'auna na taqa bi kalimati tauhidi inna gharqihi li yace fir'auna ya furta kalmar tauhidi la ilaha illa la ilaha illa allazi amana amanat bi banu isra'il ko yace wa ana minal muslimin Allah yace al'ana wa qad asaita qabla wa kunta min qabla wa kunta yayin da ya ji kakanaka ya ji halaka saboda ya san babu abin da ke kubutarwa illa tauhidi sai ya furta kalmar tauhid a yace na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi kaga kenan babu abin da ke fitar da mutum daga cikin jarrabawa cikin bala'i in ya shiga face tauhidi wannan fir'auna ma ya san wannan shi yasa da yazo zai halaka yana cikin jarrabawa sai ya furta kalmar tauhidi haka daga cikin abin da yake fitar da mutane daga ciki shine dogaro wa Allah dogaro wa Allah wannan shi dogaro hakikaninsa shine wannan shine sidqul i'timad ala Allah ta'ala wa tafwid al ilai an gane shine gaskiyar dogaro wa Allah kamar yadda ai muka ce gaskiyar dogaro wa Allah shine kai riko da sababi an gane sa'annan ka sallama wa Allah dukkanin al'amura dukkanin wani hanya da Allah ya bayar don ta zamanto mafuta ka bita Sa'annan kuma ka kaddara ka sa a ranka kai imani ka sakankance Allah ne ke samarwa amma wannan kawai sababi ne sa'an ka sallama al'amari zuwa ga Allah wannan kenan dogaro dukkanin wani abu da ya same ka ka kaddara daga Allah ne ka imani ka yadda daga Allah ne sa'an nan ka kama hanyar mafita sa'an kuma kakkai ɗauka cewa wannan hanyar ce za ta samar da kai a'a Allah ne an gane amma dole ka yi riko da wannan hanya shi ya sa to wannan tawakkali kenan yana daga cikin abin da ke tsabarwa daga cikin yanayin da ake ciki kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke ba mu labari dangane abin da ya gudana cewa qulillahu yunajjikum minha hawa min kulle karb cikin suratul an'am cewa Allah ne ke tsamar da ku daga cikin wannan yanayi da kuke ciki daga dukkanin wani damuwa Allah ke tsamarwa an gane Allah ke tsamowa ka sa a ranka kai imani da haka babu wanda ya isa shugabanni ko wane ne da ya isa ya tsamar da kai daga cikin wannan yanayi da kake ciki in ba Allah ba kisa kuma in ka kama wani Allah ka kama ta shawwala dan ba za ta bille ba to kasancewa Allah ne ke tsamowa daga cikin yanayin da ake ciki da dukkanin wani damuwa sa'annan ka miƙa al'amari zuwa ga Allah ka duba wannan mumini daga cikin mutanen fir'auna wanda yake gayawa su fir'auna cewa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah shin kwa kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangiji na to ka duba hanyar da ya bi Allah madaukakin sarki kuma ya kubutar da shi kamar yadda eh, Allah ya ba mu labari abin da ke cewa yace wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad Allah ya ce shi wannan mumini daga cikin mutanen fir'auna ya ce wa ufawwidu amri ila Allah ya ce ina mika ina sallama al'amari na zuwa ga Allah ya ce inna Allah basirun bil ibad lalle Allah masani ne ga bayi ya san yanayin da suke ciki haka kai ma Allah ya san yanayin da kake ciki ka mika masa kaga aiki da cikawa bayan ya miƙa al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al azab ko su'ul azab an gane afwan su'ul azab cewa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab yace fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah ya kiyaye shi ya tseratar da shi munin abin da suka shirya na makirci sai Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ta tabbata ga su mutanen fir'auna kaga me ya kai shi zuwa ga cin riba Allah ya tsamar da shi mika al'amari da yayi zuwa ga Allah ya ce wa ufawwidu amri ila Allah kai ma haka ake so ka yi ka miƙa al'amari zuwa ga Allah sa'an nan kuma ka yi yaƙini ka tabbatar a zuciyarka ba wanda ke tsamarwa daga cikin wannan yanayi in ba Allah ba to wannan mafita kenan sa'annan abu na uku yawaita yin sallah yawaita yin sallah ke kubutawa ke tsamarwa daga cikin wannan yanayi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗi cikin suratul baqara ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako bis-sabri da haƙuri was da sallah an gane ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri wanda shi ma sababi ne wanda ke sawa Allah ya tsamar da bayi daga cikin wannan yanayi kada ka zamanto mai raki mai kai ƙara Allah ka zamanto mai yin haƙuri sai Allah kuma maɗaukacin sarki ya tsamar da kai sa'annan ka sami yardar Allah shi yasa Allah maɗaukacin sarki a wata ayar Allah ya ce wa bashir sabiri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun haka kaga in ka yi haƙuri sai Allah maɗaukacin sarki ya baka lada kuma Allah ya tsamar da kai daga cikin wannan abin da kake ciki sa'annan Allah ya ce was da kuma sallah shi yasa yawaita yin sallah ta nafilfilu wannan mafita ne wanda Allah ke tsamar da bayi daga cikin damuwa shi yasa a cikin kuso an gane sallah ta khisfewa annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi yace fa idza ra'aytumuhuma fafza'u lis-salati Allah yace idan kuka ga haka an sami khisfewa Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ku yi sallah kaga wannan sallah sababi ne wanda in an rike shi Allah ke tsamar da bayi hakan nan kamar yadda yake cikin bukhari annabi sallama idza hazabahu amrun salla ai idza ahzanahu aw asabahu alham laja'a ila salati manzon sallama shi ma haka idan wani al'amari ya sa manzon Allah cikin kunci sai annabi sallama kawai sai koma zuwa ga sallah saboda a sanya a cikin sallah ne ake sanya sanyin idanuwa da wuce takaici da fita daga cikin damuwa sa'annan kuma wannan sababi ne wanda Allah ke fitar da bayi daga cikin wannan damuwa sa'annan sai abu na gaba shine yawanta istighfari yawanta istighfari shi ma wannan sababi ne wanda ke tsamar da mutane daga cikin wannan damuwa da jarrabawa da bala'i da suke ciki Mai yadda Allah madaukakin sarki ke bamu labari wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce Allah bai zamanto zai yi musu azaba ba kai kana cikin su annabi Muhammad kenan sa'annan Allah bai kasance mai yi musu azaba ba su suna istighfari shi yasa istighfari shi ma sababi ne wanda Allah ke yaye bala'i ta sanadiyarsa shi yasa al-Imam Ibn su'idi yake cewa fa haza mani'un min wuqu'il azab bihim yace da man qa'adat asbabuhu yace wannan abu ne wanda ke hana bayi su afka cikin azaba istighfari bayan kuma an samu dukkanin sabuba na wannan bala'i sun kullu amma wannan kan hana bayi su fada cikin bala'i shi yasa daga cikin mafita abin da ke tsamar da bayi su koma istighfari wa Allah Allah madaukakin sarki zai tsamar da su daga cikin azaba azaba kowace iri ce kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke faɗi yace ammal eh, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa amal, azab madfu yace fa huwa ya'ummu al-azab as-samawi wa ya'ummu ma yakunu min al-ibad وذلك أن jami'a قد سماه الله عذابا Sheikh Sheikhul Islam Ibn ke cewa azabar da Allah ke ingijewa ya game da azaba wacce take sauka daga sama da kuma wacce take kasancewa a tsakankanin bayi a nan ƙasa kowane irin jarrabawa ne Allah madaukakin sarki yana yayi ta ta hanyar yin istighfari da komawa zuwa ga Allah shi za mu ga a cikin hadisi wanda ke magana akan khusuf hisfewa annabi sallallahu alaihi ila dhikrillah fafza'u ila dhikrillah wa du'a'ihi wa istighfari yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi ke cewa fa idan kuka wani abu na daga kisfewa yace fafza'u ila ku koma zuwa ga ambatan Allah wa du'a'ihi da roƙon Allah istighfarihi da kuma neman gafara wa Allah shi yasa daga cikin abin da ke tsamar da bayi shine yawai ta istighfari sa'annan abu na gaba daga cikin abin da ke tsamar da bayi shine tasbihi wa Allah da kuma ambatan Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗi Allah ya ce wa laqad na'lamu annahu Allah yake cewa fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidi an gane rabbika wa kun minas sajidi Allah madaukakin sarki ke cewa da annabi sallama yi tasbihi da godiyar ubangidinka ka kasance daga cikin masu sujjada to nan kaga yawaita tasbihi wa Allah wannan sababi ne wanda ke tsamar da bayi daga cikin damuwar da suke haka nan kamar yadda hadisi ya tabbata cewa annabi sallama idan wani musiba ko kuma wani damuwa ya sauka gare shi annabi sallama ke yin wannan addu'a wanda addu'a ce idan an rike ta ita ma sababi ne wanda Allah ke tsamar da bayi daga cikin damuwa shine la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله samawati. Wa رب السماوات ورب wannan addu'a ce wacce idan mutum musiba ko bala'i ko damuwa ko bakin ciki ya sauka gare shi ya ringa yawan maimaita ta wannan shi ma sababi ne wanda Allah ke yaye damuwa shine la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabb al-arsh al-azim la ilaha illallah rabb as-samawati wa rabb al-arsh al-karim shi ma wannan sababi ne wanda Allah madaukakin sarki ke tsamar da bayi shi yasa yawaita ambatan Allah shi ma wannan sababi ne wanda ke tsamar da bayi daga cikin abin da suke ciki kamar yadda al-imam ibn al-qayyim ke fari yace ma zikrallahu ala asabin illa hana yake cewa ma zikrallahu ala sa'abin afwan illa hana wala asirin illa tayassara wala ala mashaqqatin illa khaffat wala ala shiddatin illa nazalat wala ala qurbatin illa farajat al-imam ibn al-qayyim ke cewa ma dhukira Allahu ala illa hana ba a taɓa ambatan Allah akan wani abu wanda yayi tsanani yayi wahala ba face yayi sauki dukkanin wani abu wanda yayi tsanani wanda yayi wahala ba a ambaci Allah ba face yayi sauki yace wala ala asirin illa tayassara hakan nan babu wani tsanani da za a ambaci Allah face ya zamanto sauki shi yasa an ka shiga cikin tsanani ambatan Allah sababi ne wanda ke Allah ke tsamar da bawa da wannan abin da yake ciki yace wala alama shaqqatin illa khaffat hakan nan ba a ambatan Allah akan wani wahala face wannan wahalar ya sauƙaƙa dukkanin wani wahala an kashe ka ambaci Allah wannan wahalar za ta zama to mai sauƙi yace wala ala shiddatin illa nazalat hakan nan babu wani tsanani da za a ambaci Allah a kai face wannan tsanani ya bushe, ya ce wala ala kurbatin illan farajat hakan nan babu wani damuwa da za a ambaci Allah face wannan damuwa ya yayi to kaga daga cikin sabuba ɗan uwa daga cikin sabuba shine ambacin Allah da tasbihi wa Allah wannan sababi ne wanda Allah ke tsamar da bayi cikin damuwa ta hanyarsa sa'annan a gurguje abu na kusan ƙarshe shine yawaita yin sadaka yawaita yin sadaka shi ma wannan sababi ne wanda Allah ke tsamar da bayi cikin damuwar da suke ciki musamman ma mata kamar yadda hadisi ya tabbata wanda aka karbo da nan wanda aka karbo daga eh, Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda yake cewa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fi fitrin إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فإني أريتكن أكثر أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم كيتيوا wato ya ku taron mata ku yawaita sadaka yace saboda lalle an nuna mun ku ku ne mafiya yawa nan daga cikin ma'abota wuta Tukara kaga yawaita sadaka yana da tasiri babba wanda wannan Allah ke kallon wannan ya yaye wa bayi damuwar da suke ciki kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim ke cewa lis-sadaqati ta'sirun ajib fi dafi anwa'il bala yace sadaka tana da tasiri mai ban mamaki cikin ingije nau'ika na bala'i yace walau kanat min fajirin aw zalimin wannan sadakar koda a ce daga fajiri ne ko kuma azzalimi yayi sadaka Allah kan yaye masa wannan damuwa yace bal min kafirin kai ko kafiri ne ma yayi sadaka wannan sadaka tana da tasiri mai ban mamaki gurin ingije masa nau'ika na bala'i yace fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an min al-bala' Ya ce lalle Allah yana ingije masa nau'ika na bala'i da wannan sadaka shi yasa daga cikin mafita yawaita yin sadaka shi ma abu ne wanda ta sanadiyar sa Allah maɗaukacin sarki ke yayi bakin ciki da kuma damuwa ko kuma jarrabawa da ake ciki a gurguje kamar yadda nan kuka gani ba ni kaɗai bane ne ina haka akwai babban malamin mu Sheikh Anas zan bashi dama shi kuma insha Allah zai lillike gurin da ban ambata ba insha Allah assalamu alaikum wa shek shek eh a gabatar da shi eh amma ka dawo nan wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bayan Allah lalle mu gode ma Allah ko yanzu akai addu'a aka tashi wannan taro kulliya ta biya kudin sabulu saboda irin gwalagwalan kalamai da muka daga bakin babban mu. wanda suke ɗauke da ɗimbin fa'ida da darussa masu tarin ma'ana da haka muke roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kuma kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji yan uwa idan mun lura da kyau a cikin maganganun malam malam ba irin wanda zai magana za a yi ta'aliki ko sharhi bane amma abubuwa mafiya muhimmanci da malam ya mai da hankali a kai shine rarrashin mu da kwantar mana da hankali da kuma gaya mana sabubban da za mu fita daga cikin wannan yanayin domin wannan shine hikima ba wai ko da yaushe kai ta kawo matsala ba tare da ka ba da mafita ba dama mu muke nema da haka sai malam ya fara da fa'alu kyakkyawan fatan cewa Allah ya kalli halin da muke ciki ya fitar da mu da haka sai ka fara da zanubin kwaɗayin mu na mafita daga yanayin da muke ciki kafin kuma malam ya tattauna mana yanayin abubuwan da suka kai mu ciki idan muka lura da kyau a cikin kalaman malam za mu iya fa'idantar abin da ya jefa mu a halin da muke ciki sabubba ne guda biyu ko ko ɗayan biyu ko dai ya zamto sababi ne na jarrabawa daga mahallicinmu wanda shi ubangiji ganin damansa ne ya aiwatar da abin da yake so ga bayinsa a sanda ya ga dama sannan kuma babu wanda ya isa ya tambaye shi da haka Allah ta'ala ya tsara jarrabawa ga bayinsa kamar yadda a makarantu malamai sukan jarrabta bayinsu don su tantance ɗalibai na gari da kuma wanda suka yi sakaci ko suka yi wasa sannan kuma abu na biyu ubangiji yakan jarabci bayi ba don komi ba sai dan saboda abin da sai ya janyo wa na saba ma Allah madaukakin sarki to wanda wannan shine abin da malam zai tattauna mana yanzu in Allah ta'ala ya so ya yarda yanayin lokaci ba zai ba mu dama mu ce komai ba amma zan mika abin magana zuwa ga malam muna fata Allah ta'ala ya datar da harshen malam ya kuma ba mu ikon kiyaye abin da zai nusar da mu akai tarmakallahu tafaddal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 halin kunci da ake cikinsa a wannan ƙasa kusan a ƙasar nan babu wani wanda idan ka kalle shi ba za ka yana cewa kamar ya ce wayyo Allah halin da ake ciki abin ya tsananta to magana shine ina mafita akan wannan malam ya koro mana abubuwa masu tarin yawa amma a tare da wannan hali da ake ciki na kunci idan muka lura za mu ga da akwai waɗansu mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wata rayuwa ta musamman kuma muna tare da su kamar halin nan da ake ciki na wayo Allah su ba su a cikinsa kamar halin da ake ciki su ba wasu ba a cikin wahala suka ba kuma wallahi wasu ba masu kuɗi ba ne wasu ba masu kaza ba ne menene sirri Allah ya tsaya musu Allah ne ya zama gatansu saboda haka duk wahalar da za a yi babu su a ciki duk wayo Allah da za a ce wallahi sai dai su wasu suna yi su tausaya musu amma su matasa to wayannan bayin Allah ne suke Allah tabaraka wa ta'ala in suwan ina ba ya rabu na wayannan bayin Allah ne suka yi Allah tabaraka wa ta'ala in idan Allah ya duk sun kuma idan Allah ya malam ya koro waɗansu daga cikin asbab ake fita daga cikin masifa daga cikinsu abinda zan ɗora a ciki ba za su gaza kawai abubuwa guda uku ba ko guda hudu wanda za su zama kamar cikamako ne na abin da malam ya faɗa abu na farko matakin farko idan ba kya son ki sha wahala a rayuwa kuma mazaje suna tsananin buƙatuwar gudunmawar matansu akan waɗannan abubuwa da zan ambata na farko shine attaqawa jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani karara ba wata wahala kusan kowa ma ya haddace Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi takawa ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda bai taɓa tsammani ba to ya aka kina gidanki kuma kike shan wahala ya kina tare da iyalanki kuma ba kya cikin samun mafita a cikin matsalolinki to akwai matsala a cikin takawaki to wannan malamai suka ce dole sai kin koma kin duba menene wannan takawa din shin kina dabbaka ta yadda Allah ya ce a dabbaka ta ko ba kya yi takawa malamai suka bata ma'ana dunkulalliya suka ce ita ce ita ce kiyaye dokokin Allah ce ce sarauniya a gidanki to duba gidanki ana kiyaye dokar Allah in ana kiyaye dokar Allah a cikin gidanki to za a samu mafita da buɗe a gidanki in ba a samun kiyaye dokar Allah a cikin gidanki kun yi sallama da matsaloli da bala'i Allah mai gida shi ya fita kasuwa baya nan to me ake a gidan duk abin da za ku yi zai tasiri a cikin gidan matakin farko gurin kare wannan takawa da Allah zai baku mafita a cikin ta shine kiyaye Allah hakin tauhidi babu ke babu shirka a cikin gidan aurenki kada wata ta kai ki gurin wani ya baki wasu layoyi ko waɗansu abubuwa ce da ke ki binne wannan za a samu kuɗi a gidan ki binne wannan za ki mallaki wannan zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ko ya miko miki taimako Allah ya janye da kin je gurin wani kin ce ya taimaka miki akwai bukan da aka je gurin sa cewa ida matar Allah ya kasa kin zo irin waɗannan mutanen kada wacce ta kuskura ta kulla alaka da su da gidanta idan kika tabbatar kin tsaftace gidanki daga wannan dattin na shirka na biyu ki kiyaye dokar Allah a cikin gidanki ta kiyaye haƙƙin rainan da Allah ya baki na ƴaƴanki ki tabbatar kin dora su akan bin Allah ƴaƴanki mata ki tabbatar shigar da suke wato ta dace da shari'ar Allah ne ki tabbatar kin dora su akan bin Allah da bin manzon Allah babu gidan da za a gina shi akan wannan asasin Allah ya wahalar da shi ba zai yiwu ki dora gidanki akan wannan tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora muki wahala a cikin wannan gidan ba to daga cikin tushe mafi girma da mata da yawa suke mantawa da shi shine akwai abubuwa da manzo Allah sallama irin ga lissafawa sai mata masu kaifin kwakwalwa da iya rayuwa ne suke fahimta su manzo Allah ya ce duk macen da ta kuskura ta kulla alaka da su Allah zai dinga tsine mata albarka mala'ikun Allah za su dinga tsine mata albarka daga cikin waɗannan abubuwan da akwai ɓata wa miji rai ya kwana yana fushi da ke Allah zai ce mala'iku za su kwana suna tsire mata albarka la'anat hal mala'ika hatta tusbi mala'iku za su ta tsire mata albarka har sai gari ya waye ya kike tunanin albarkar Allah za ta sauka a gidanki da kike jagoranci mala'iku sun kwana suna tsire miki albarka lokacin da zaki fita unguwa ki bulbula turare mala'iku suna binki da tsinuwa manzo Allah ba ya ce hukuncin ki hukuncin karuwa ne kina tunanin a halin da kike mala'iku suna tsine miki albarka Allah tabaraka ta'ala zai buɗo arziki a gidanki ya kawo miki mafita da waraka ba zai yiwu ba sai dai idan zaki yaudar kanki so idan ba kya son ki shiga cikin abin da zaki bi domin samun mafita a cikin matsalolinki shine abin da malam ya ambata mana istighfari tuba tuba zuwa ga Allah tuba kina zaune ki ta faɗa astagfirullah astagfirullah astagfirullah ki ta faɗa astagfirullah mijinki yana kasuwa a zaune ba a ciniki ke kuma kin zauna kin sa talabijin a gaba biyu sai ga kuɗin sun ƙare to wannan yana daga cikin abin da ake istighfari Allah ya ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara sai ya ce yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali dama da mu kuɗi ne Allah ya ce kuna istighfari zan ba ku kuɗi ki tambayi kanki za ki ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne koyar yadda ita malamai suna cewa addu'a ce ta fita daga cikin matsatsi kuma ba ta da wahala la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim ba ta da wahala duk kuncin da zaki shiga wallahi al-azim a rana guda matsala za ta same ki ki karanta wannan da yadda cewa Allah zai kawo miki mafita rana ba ta isa ta faɗi Allah bai kawo mata mafita ba ba za ta faɗi ba wallahi akwai da yawa waɗanda wannan sun jarraba mun ji labari kuma sun jarraba waɗannan addu'o'in kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita a cikin su wannan shine abu na biyu mataki ko ginshiki na biyu akwai malam ya ambato abubuwa da yawa abubuwa na uku wanda za mu ƙara kiyawa a kansa shine abin da ake nema daga gurin mataye na nuna wa mazajensu tacacciyar soyayya ta gaskiya shi ma sababi ne na fita daga cikin matsala soyayyar mata ga mazajensu ta zama soyayya ta hakika ta gaskiya wallahi ba za ka taɓa samun gidan a cikin matsala ba da yawan matsalar da muka samu a ƙasar hausa ko ba zan ce ƙasar hausa ba saboda da hausawan ba haka suke ba gina rayuwar aure a harkar kuɗi ba da kuɗinka a gidanka farin cikinka rashin bayar da kuɗinka tashin hankalinka in ka taɓa aljihunka ka ji babu kuɗi gabanka ma faɗuwa yake kada gidanka to billahi allazi la ilaha illa huwa matukar mazaje suna fama da wannan cutar za su dinga rarumo haramun su kawo muku gida gida ba zai zauna lafiya ba ba za su dinga muku addu'a ta alkhairi ba saboda haka dole sai an nuna soyayya shi yasa abdullahi dan abbas yace wani cikin sahabbai ya tambayi manzon Allah yace da shi a cikin mata wa'anne ne suka fi manzon Allah yace ita ce wacce idan ka kalle ta zaka samu farin ciki ita ce wadda idan ka tuna ta zaka ji nishadi zaka ji daɗi wannan samfurin su sune suna na Khadija wanda daga irin su ake son mata su ringa dosan lokacin da mijinki ya rasa soyayya da kulawa ta hakika daga gurin ki wallahi ko ya fita gurin neman ba zai samu nutsuwan neman yadda ya kamata ba a can kasuwa ya yi faɗa da wannan wancan ya riƙe masa kuɗi wancan ya buga masa mota akan hanya ya zo cikin damuwa ke ma kin ƙara tila masa wata masifa saboda ku kokon wasu a toshe take a waje a gida ma a toshe dan hakan ya fita gobe ma ba abin da zai tsina kin ga dole za a sha wahala a cikin gida na na khadija lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo mata gida bayan ya fito daga kogon hira bayan ya haɗu da mala'ika jibrilu dawowa yana makyarkyata yana rawar ɗari yana ce musu zammilu ni ku rufe ni na na khadija ta zo ta lullube shi amma da ike ƙwararriya ce gwana ce sai ta kwantar masa da hankali ta ce ya ma'aikin Allah kwantar da hankalinka ta ce la yukhzika Allahu abadan ta ce haba manzon Allah Allah fa ba zai taba tozarta ka ba kai ba irin wanda Allah yake ba ne? kana sa da zumunci innaka latasilu rahim wa hal, wata wa tu'inu ala nawaidil haqq kana wayannan ayyukan alherin ta Allah zai tozarta ka ta kwantar masa da hankali samun nutsuwarsa shine tace da shi to tashi mu tafi gurin Naufa waraqat ibn Naufa to wannan shine mataki na uku kulawar mata zuwa ga mazajensu su mata su ba da kulawa ta musamman ga mazajensu tare da sirkan ya musu da nasiha cikin kiyaye dokar Allah cikin abin da zai kawo musu su kada ka damu babu kada ka damu baka da su da yawa mu dai ka kawo mana halal mu dai ka kawo mana halaliya to idan mijinki ya ginu akan wannan ke ce kike karfafarsa akan ya kiyaye kawo muku halaliya wallahi alazima Allah zai duba wannan aikin naki da aikin da mijin naki yake da nasiha ki Allah ba zai kaddara muku shan wahala ba a cikin halin da ke ciki na kunci abu na tsana hudu shine yin haƙuri yin haƙuri da kuma kana'a a cikin abin da aka kawo sawa'un mai yawa ne sawa'un mara yawa ne duk abin da mijinki ya ɗauko ya kawo miki gida ki yi haƙuri ki karɓa ki masa addu'a ko da kaɗan ne ki ce Allah Ubangiji ya buɗa gobe za a kawo wanda ya fi wannan ki zama kina karfafa masa gwiwa kuma kuma kuna gode wa Allah akan kaɗan ɗin da ibaku wani ba a bashi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa ana yin kwana talatin ba a ɗora abinci ba kwana talatin ba a ɗora tukunya a cikin gidan manzo Allah sallallahu ba yau ina tabbatarwa duk matar da aka yi kwana goma a gidanta ba a ɗora tukunya ba a hizba za su kwana da mijinta ko a teburin sulhu ni wallahi ba zan iya ba ni za ka kashe da yunwa a gidan mu haka ake mu wa ni'mal gidan manzon Allah sallallahu ake magana duk duniya Allah bai halici gida irin wannan ba za a kwan talatin ba dora tukunya ba dan a nuna me ita wannan tukunyar ba ita ce ginshikin zaman ba akwai wani abu da a kansa ake dora tubalin a zauna ba abinci bane ba wannan tarbiyya ce tarbiyya ta addinin musulunci tarbiyya ta haƙuri da lokacin da akwai da kuma tarbiyya ta rashin yin ɗagawa lokacin da Allah ibaya kuma kada Allah ibaka ka dinga yin almubazzaranci kana raina wasu wani lokacin wannan ɗagawar da za ka yi takan iya zama sababi na Allah tabaraka wa ta'ala ya kwace ni'imar da maka, ko ya jarraba ka da halin kunci saboda wancan abin da kai lokacin da ibaka wadata to wayannan abubuwa a dunkule kusan guda hudu ko guda biyar wallahi matukar aka kiyaye a kansu matukar aka tsaya a kansu aka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala zai bayar da mafita kyakkyawa a cikin dukkanin wani hali da ake ciki wallahi duk kuncin da za a shiga ba za a shiga da kai ba asali za ka zama kamar abin da suke cewa da shi consultant kai ne ma idan wani ya shiga matsala za a dinga tabo ka wani da Allah ya ake ka fita daga cikin matsalar da kake ciki da sai ka ce to ga dalilin zo zauna mu ya alaka ka take da Allah ya alaƙa ki take da manzan Allah kina zuwa gidan bokaye kina zuwa gidan yan bori ana kunna kada kada a cikin gidanki gidanki kin buɗe kofar kowa yana iya shiga maza su shigo muku cikin gida ba sa turke kun rufe duk wayannan kofofi da shedanu suke shigo cikin gida ba a bude yake to ta rahmar Allah za ta sauka shi Allah yana da kishi kuma Allah tabaraka ta'ala babu wanda ya kai shi adalci alƙawari ya ɗauka wa kansa wanda duk ya tsare ni zan tsaye shi wanda duk ya tsaya mun zan tsaya masa saboda haka kamar wani ma'auni ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka sa in dai kaga ya kawo maka abu ka gasa fita tuntubi kanka amma matukar ka kiyaye tsoronsa da kuma dokokinsa da kuma wasu cikin abubuwan da malai ambata mana insha Allah za mu samu mafita a ciki wannan a dunkule shine dan abin da zan iya tofawa a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ya sa mu fita daga cikin dukkanin matsaloli ya ba mu mafita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Perfect. Lokaci zai mana illa, amma zan so a ce an ba malam dama ya sukwa ne wurin nan sosai da sosai saboda ana fa'idantuwa da abubuwan da malaman nan suka zo mana da shi a matsayin guzuri na barka da sallah. Da haka bayan Allah irin wannan wurin in ba anan ba bayan da ake samun irin wannan garaɓasan da tsantsan alkhairin. Shi yasa muke tunasar da junanmu. kar mu yi sakaci da neman ilimin addini kar mu yi sakaci da neman ilimin addini roƙon mu Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ko in ce ya saka wa malaman mu da alkhairi malamai idan kun bibi wannan muhadarar da aka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta kuma amsa takinta dangane da halin kunci da muke ciki a ƙasar mu Najeriya me ya sabubban sa sannan kuma ina mafita daga ciki dangane da wannan halin malam ya mana bayani dangane da mafita da hanyoyin da za mu samu waraka malam kuma da biyo bayan shi ya mana magana shi ma ya haɗa duka guda biyu ya magana a kai so kenan menene damuwarmu nisantar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin bibiyar ma'anonin abin da alƙur'ani ya ƙunsa gaba ɗaya tunda magana na farko kamar yadda na faɗa mana ɗazu malam yi magana akan sabubba ɗayan biyu ne ko dai zamto jarrabawa ce ja'ifa ce samawiya Allah ne ya ga dama ya jarabce mu ko kuma ya zanto mu muka gayyato mu kanmu sakamakon miyagun ayyukan mu da laifukan mu idan ku Allah ya so ya jarabci bawansa ba a sa mai hikima ko dalili abin da yake gare ka shine ka yi haƙuri tunda tun kan jarrabawan ta zo ya gaya maka wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i ونقص من الأموال والأنفس wa وبشر sabirin alladhina إذا asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya gaya mana zai jarabce mu bi shay'in min al amwal wal anqus karancin dukiya da yawan mace-mace wasamarati da kuma karancin 'ya'yan itatuwa ko ko mu ce karancin abinci Allah madaukin sarki a ƙarshe duk bayan ya gama lissafa ya ce to ai masu hakuri bishara to yanzu abin da ake nema a gare mu zama masu hakuri da juriya masu mai da al'amuran mu zuwa ga Allah madaukakin sarki sai sababi na biyu ayoyin alkur'ani da dama sun yi magana da Allah madaukin sarki yake cewa zahara al-fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas yuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un al-fasha ba za ta bayyana a tudu da kwari ba a cikin ruwa da kan tudu face sai Allah madaukakin sarki ya zarfi wannan al'umma din yana kuma faruwa ne jarrabawan saboda abin da hannun ya janyo mana don kuma mu koma zuwa ga Allah in muka koma zuwa gare shi ya ga da gaske muke sai janye mana amma har yanzu yawan addu'o'in duk da zamu mu sani Allah ta'ala ba zai kawo mana sauyi ba dole sai mun sauya a karan kanmu kenan addu'a mafi muhimmanci shine mu roki Allah ya dabi'un ɗabi'unmu ya gyara halayenmu sannan kuma ya ba mu ikon tsayar da karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinmu a cikin wani nukuda da malam ya magana mai mutukar muhimmanci ya magana akan abin da ya shafi harkan zuwa wurin boka nan muhalli ne da ya kamata a ƙara jan hankali saboda ana karatu ne da mata dare abin yanzu ya fantsama ba iya mata ba har mazan an ba zama kowa ya yarda da bokanci ya yarda da sai ya riƙe wani malami ko malami wanda ba wai Allah zai koya zai sanar da shi ko annabi ba a'a wanda zai bashi sa'a a cikin harkokin shi ne yau da gobe dan haka sai to yau in ka je makabartun mu abin ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk an cika makabarbura da kulumboto da harkan kulle kulle da canfa canfa da tsafe tsafe hatta mutumin da bai kai ya tsaro ba ya yarda da harkar bokanci ka samu mutumin da yake tura rake a baro shi wai yana da malami da yake bashi sa'a ya ilahal alamina tsakanin kishiya da kishiya an yarda da cewa in tana nan ba zan ji daɗin rayuwa na ba ba da cewa ko ku wannan sharaɗin da Allah ba Allah bai ce idan wani na nan ba zai baka abinci ba ba zai yassare maka ba zai wadata ka ba idan haka bayan Allah wallahi mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu shiga taitayin mu annabi alaihi salam ya faɗa da harshen sa da bai taɓa ɗorar da kokonto ba bare ya ƙarya ya ta rana ya zo kamar yadda imamu hakim da ibn maja suka ruwaito hadisin abdullahi dan umar maza Allah ya zo ya samu sahabbansa suna zaune sai yake cewa da su ya mashar al-muhajirin wal ansar yace khamsun idza tulitum bihinna a'udhu billahi an an tudrikuhunna yace lam tadhhar fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal awja allati lam takun fi aslafihim alladhina badaw ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة والجور السلطان علي وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع إلا منع إلا منع القدر من السماء ولولا البهائم لم ينقذوا maza Allah ya ce walam yanqudu ahadallahi wa ahad rasulih sallallahu alaihi wa sallam illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa lam wa ma lam tahkum a'immatuhum wa takhayyaru mimma anzalallah illa da Allah ba'asahum bainahu. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace abubuwa guda biyar idabtu dibtum bihinna mutakar Allah ya jarabce su ko ku aka jarabce ku da waɗannan abubuwan guda biyar to lalle ku sani maza Allah ya ce a'udhu billahi ina nema muku tsarin Allah an hunna kar sahabbansa su riski wannan lokacin su samu kansa irin wannan zamanin da za su ga waɗannan abubuwan guda biyar domin in waɗannan abubuwan guda biyar suka bayyana to al'umma ta shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za su yi kuka har da jini amma Allah ba zai dube su ba sai sun gyara sun kauda wannan al'amarin abu na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma zaharatul fasha'u fi qaumin qattu hatta yu'linu biha yace alfasha ba za ta bayyana a cikin al'umma ba ko alfasha ba ta bayyana a cikin al'umma ba cikin wanda suka gabata ko wanda suke da rai yanzu kuma suka zama suna bayyana wannan alfasha din ba sa jin kunya ba sa kunyan Allah ba sa kunyan junansu kamar yadda a yau muke aikatawa zina ya zama ado shan giya in baka yi baka waye ba cin amana ya zama kamar shine abin da Allah ya halatta wa mutane duk wanda dukiyar ka ya shiga hannunsa zai fara tsalle yana kabbara zai rika jin cewa Allah ya karba addu'an shi harkar riba ko ba a magana kowa baya jin tsoronta saboda haka sai muke ganin abin a wayewa ga abu kuma mafi kusa kusa da muke gani shine harkan tabarruji ƴaƴanmu muna ji muna gani mun suna fita tsirara tsirara ana gani idan ba su yi haka ba kaman ba za su samu miji ba kaman ba za su yi sharafi ba kaman ba za a ji su ba to kaga wannan kuskure ne bayyana wanda muke kuma muna jin cewa kaman ba komi bane wallahi tsokano Allah muke yi to maza Allah ya ce alfasha ba ta bayyana a cikin mutane ba kuma suka zama ba sa jin tsoron bayyana ta tsakaninsu da junansu maza Allah ya ce illa ba shafi illa ba mu face sai annoba ta bayyana ko ta fantsama a cikin wannan mutanen wal auja da rashe-rashen lafiya iri daban-daban allati lam takun fi aslafihim alladhina madu irin rashe-rashen lafiya da cututtukan da kakanninmu da suka wuce ba san irin ta ba yanzu kalli irin cututtukan su corona dinnan da aka yi da su ebola iyayenmu da kakannin suka zo za su ce kwata-kwata su ba san da wannan cututtukan ba su taɓa jin labarin ta ba kila sai dai su ji labari a ƙasashen kafirai ake irin wannan cutan amma yau sai gashi a cikin al'ummar musulmi sai ta kai ga cewa an dakatar da motsi an dakatar da komi wannan duk bai ishe izina ba to maza Allah ya gaya mana haka za ta faru annoba iri daban-daban za ta zo sannan cututtuka wanda ba mu san su ba kamar irin su S din nan kanjamau ai al'ummar musulmi ba san wani cuta kanjamau ba me ya kawo ta saban Allah Allah ya turo da ita ne don ya jarabci mutane dan kuma su gane izina da kuma tabbatar da mu'jiza na Annabi sallallahu alaihi wa to dan haka kenan bayin Allah ashe sabon mu yana da tasiri a cikin halin da muke ciki a yanzu sannan annabi alaihi salam yake cewa wasu mutane ba za su taba tauye mudu ba su tozartar da mudu wajen harkan cinikayya tozartarwa ta hanyar tauyewa ko kuma ta hanyar yin algus wanda a ana ganin cewa in kai gaskiya ba za ka ci abinci ba ko ba za ka rayu ba in dai mutum ya ce zai rike gaskiya a harkan sana'a shi sai a ganin kamar ba zai rayu ba to kaga wannan kuskure ne muna nama Allah zato ne kamar kana karyata ayoyin Allah ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan bayin Allah in har mutane suka zanto suna tauye mudu Allah madaukin sarki zai jarabce mu da abubuwa guda uku abu na farko sai Allah ya jarabce mu da karancin ruwa karancin ruwa sai ya zo ya samu al'umma sannan bayan an samu karancin ruwa sai an samu kuncin hali abin da za a ci sai ya zama da kyar ake iya samun sa sannan kuma ku sani bayan Allah bayan Allah ya mana wannan jarabawan sai Allah ya sallada mana shugabanni azzalumai su ka ɗanɗana mana kuɗar mu suna gasa mana aya a hannu Marasa ina za mu sanya kukan mu ana addu'ar kaman bayi ake ba me ya haifar da wannan ashe ayyukan mu ne Allah ba zai janye ba dole sai mun gyara waɗannan ayyukan mun gyara kuskuren mu dan ku gane shi yasa shi su kansu larabawa suke cewa ai eh, shi yasa suke cewa kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa jaza'an bima kasabat aydikum sakamako ne na abin da hannayenku yake janyo muku to suka ce ai hatta zaɓe da muke yi da hannu muke dangwalawa ko nahnu man na lahum bi dina, mu muka dangwala musu da hannayen mu da haka kenan ashe duk abin da za su yi hannun mu ya janyo mana to haka shi ma zanubin mu haka yake an baki taliya bai miki sati guda ba zaki gurmusu suki juyi na tsawon wata nawa za a yi tsawon wata guda kina fama da saboda haka bayan Allah roƙon mu Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata ɗabi'un mu da inganta ayyukan mu malaman mu da suka zo suka faɗakar da mu suka da hankalin mu suka nusar da mu Allah ta'ala ya yalwata ilimin su ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya kyautata ƙarshen su ya jikan magabatan su Allah ya ba su zuri'a ba, a jima ana wannan da'awa na fitar da nusar da al'ummar musulmi a cikin yanayi da halin da ake ciki kasan mu Najeriya halin tsanani da kunci da muke ciki Allah ka janye mana Allah ka sassauta mu bayinka Allah mun dawo zuwa gare ka tabbas babu tabbas ko shakka babu muna daga cikin wanda muka janyo mu kanmu saboda yawan sabon mu Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ta'ala ka yafe mana Allah karɓi tuban mu ya Allah ya ubangiji jihar Kano muna roƙonka ka wanzar da aminci da zaman lafiya a cikinta Allah ka yalwata albarka a cikinta ya ubangiji muna roƙonka ka rawa musulmi da bashi masu mummunar hanya Allah ka shirye mu baki daya ya ubangiji muna roƙonka yi amfani da mu a matsayin ala naka da zaka fahimtar da al'umma addinin ka ka sassauta musu halin da suke ciki na rayuwa ya ubangiji kowa da bukatunsa na alkhairi ka sani Allah ka biya masa Allah ka yaye mu kowa damuwansa Allah ka biya mu kowa bukatunsa na alkhairi Allah muna roƙonka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka ka jikan magabatan mu baki daya kowa a harkokin neman su Allah ka masa budi na alkhairi mazajen mu Allah ka buda musu Allah ka sanya musu albarka a harkar nema ka azurta su da halali ya ubangiji muna roƙonka ka inganta lafiyar malaman mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah muna roƙonka ka bamu ilimi yawa mai albarka ka bamu ilimi na jin tsoronka ka bamu ilimi na hakika ba wanda zamu yi da awasa ba mu aiki da shi ba ya ubangiji ka biya dukkanin mu malaman mu Allah ta'ala ka mayar mana da su gida lafiya Allah ka biya bukatun su na alkhairi kai musu tukuci da ka. Allah kai musu sakayya da karban ayyukan da suke gabatarwa domin ka domin gyara wa mutane aqidar su ka tsare mana su ka kare su a duk inda suka samu kansu ya Allah ka tsare mu baki ɗayan mu ya Allah ya ubangiji wannan miyagun labarai ka ɗauke mu daina jin su ya Allah ya ubangiji ka ɗauke miyagun labaran nan na satan jama'a da kisan rayuka babu gaira babu dalili Allah shugabannin mu kai riko da hannayensu su bisa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi ya Allah ka ba su ikon kamanta gaskiya da adalci a gare mu kuma kallon alfahari da adalci to akwai tambaya kenan to bismillah akwai mai tambaya to bari a ba malam sai ya la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah ko a rubuta muku kawai eh, to sai a rubuta sai a ba su insha Allah eh, bari eh, eh akwai makaranta ana yi insha Allah eh

waccan ɗabi'a ce da Allah ya amince ya ce wa matuƙar za a zauna tare da wata rai za a saba wata rai za a zauna tare domin ta faru a gidan maza a cikin wanda aka ɗaya ga maza sallama ma ya yi yaƙi da wanda ta faru tsakanin sayyidina Ali da Fatima karshen tarbiyya da yake da ta amma su ba za su ba za su rakunta wannan ɗabi'a cikin sawa wani dalili ya sa amma haka da in tsiri gallasa ba ko da ke da saboda ina ba tana karanta duk da yawan mata da suke ɗaukar rayuwa suna ɗaukar rayuwa ne da jami'an musu da suke karanta kuma kallon kallon ta kuma kuma ga da wani ta samu

Ah, ana duk sanda aka samu sabani a da da aka yi wa Allah sallallahu ya yi iyayen da za a yi ma a su ba Allah ya yi ya a shi ya sa masa wasu kalmomi ba za ka fahimce shi ba sai ko ka na ne cikin Wasu da shi cikin yadda ta ta cikin ya zo ne. Ina da shi wannan. Bai ce, da Thank you.

na akwai amma da ba a ce ba Aí, não abre a não a a a a a a a a ba a gyara shi amfani da gudu don wani ka kuma kuma kuma kuma akwai idan da zuwa suka ce ba da shi ke ba ta bane amma yanzu su ji karanta su ji ba ana kuma ba su gani da mota ba zai ke kara za a mana amma yi wajen su ne ma'aunin bayan da kuma ba a cikin da wani ba saboda haka dole ta gyaran da gida za a faɗi sannan su kuma ba za a koya musu kewa Allah ya bambanta yasa a lokacin da ta wata hali da ta ke kan cewa an canza kana yana da sai wani zai mana da Thank you. شروط الشرك المتقدم الدين فاتقوا التبادل من ولكن يا دولة كو دليل يقول أحسن يقول فأيتكي عليك الحرام من الحج في مصر أقل إذا تنقل سنمجد ما أنا أقول لك أنا أقول لك sai ma ba su kafa da lokacin da za a zauna muku aure akwai iya akwai waliyan da waliyan da su sa to idan ka zo ka mata abin da za ka je za ka samu waliyan ka gaya mu ba su ta za ka yi ka samu waliyan sa kuma wannan su ce ne sai su sai su sun itu sahabat dia ini. Mungkin membuat tidak tidak dimaksudkan. Itu ada waktu itu membuat tidak dimaksudkan. Ya, Lalu kita pada ini kebawahnya ini, aku tidak itu. Namun tidak oleh itu Thank you. amma mafi yawa masu yin suke da ba ita kuma wani jini da kuma shi mafi ana tada mutum ba to ba ku abin da tsari ne da mata da suke da sun kurewa kusan abin da ya ke da waje wanda ba a cikin gidan ba ba zai yake da ba. amma ya san wannan tana wannan ba tana da tsari amma duk da bakin mutum mafi yawan su zo a ne a kasuwar kullum ya rayuwa ina yin kasuwanci da wani والله كل ما نسيب وكل شيء وأشهد الله والله هل يزن هل يزن ولو تشير ولا لا ولا تسمى الشيء الذي أنت تقول عليه هنا كلمة ضغط لا مختلف